Assalamu alaikum jama'an TikTok ga kannai na fa. Barkan. Allah ya shirya. Wannan sunanta 'yan mata. Wancan Saki Baby. Wancan kuma Munira. Ku biyo ni mu je yara na. In kun ji ana menene ma? Kazaure family ko? family ba. Gidan gayu. Gidan gayu. Shi Allah gaskiya kalli da mu. rayuwa da ke fuskar kina shiga sake na zuciya take na biyu rayuwa da ke fuskar kana shiga sake you zuciya take na Yarai domin gilar see ba wani yayi ke ce ta gaske in kar zuciya ke rayuwa da ni ba tafiyanki na shaida a bayyana ba bai kula da ni Yace kuke ne share hawaye